za mu ci gaba a babi na goma sha ɗaya babu fara'idul wudu babin farillan alola mala ya ce wa amma fara'idul wudu ai amma ga farillan alola awwaluha anniyatu fardun akwai niyya farko idan mutum ya zo zai yi alola zai yi niyya a cikin zuciyarsa na cewa tabbas zai yi alola ne domin sallah ko ko zai yi alola ne domin ya yi wato ainihin wani abu da aka bukaci ya yi alwala kafinsa na'am akwai alolan bacci ma wadda mutum idan ya yi zai yi sa ne domin ya kwanta ya yi bacci wannan ko ita wanki ana yi gaba kowane gaba ana wanke shi to ɗaya ne ko ko mutum ya yi sa gaba yadda ya dace a yi alwalar amma niyyar za a yi bacci ita alolar bacci malamai sun ce ba a sallah da ita domin an yi ta ne domin a kwanta na'am mala ce, akwai niyya ita farilla ce walma ma'u tuhuru wa huwal al fardun mutum ya nemi ruwa mai sarki kai tsaye wadda bai gurɓata da launinsa bai canza ba ɗanɗanansa bai canza ba hakan nan kuma kanshinsa ko warinsa bai canza ba to wannan ruwa ita ce ake ce ma'ul mutlaq mai sarki mai sarkakewa farilla ne neman ta wa waslul yadaini ila al mirfaqaini mutum ya wanke hannayensa zuwa ga gwiwan hannu wato mutum ya wanke hannu zuwa gwiwan hannu wannan farilla ce a alula na'am mala ya ce wa mashu jami'in ra'asi mutum ya shafa kansa duka daga kan goshi bakin yadda gashi yake fita har zuwa wato ainihin ƙeya farilla ce wannan shafar na'am wa ghuslur rajulaini al ka'baini fardun mutum ya wanke wato ainihin a kafarsa har zuwa ga idon kafa mutum ya wanke kafarsa gaba ɗaya har zuwa idon kafa wannan farilla ce na'am mala yace wal fawru wa huwa al muwalat da gaggautawa wato daga wanke hannu wato daga wanke hannu so uku sai zuwa ga wato shafan fuska sai abin da ya shafi wato ainihin wanke hannaye shafan kai haka mutum zai jera su ɗaya bayan ɗaya almuwalatu shi ma wannan sunna ce Ya yasa su malamai suka ce kar mutum ya kasance yana alolar har kafin ya wanke kafarsa ya je karshe har fuskarsa ta bushe an fi so mutum ya jeranta shi ɗaya bayan ɗaya kar mutum ya ɗauki tsawon lokaci sama da minti talatin yana alola akalla minti biyar goma ya yi. Wa kaunul jasadi zahiran fardun, kasancewar mutum ya bar jikinsa mai tsarki ne yayin da ya zo alwala sunna ce, a farilla ce, saboda ita jiki sai ta kasance mai sarki babu najasa babu wanda ci kafin mutum in yi alwala kuma sai ya daɗa kara sarki ya je yi sallah. mala ya ce inda shekhil abhari a wurin malami na abhari a wurin malami na abhari cewa ya yi mutum ya sarkake jikinsa kuma ya tabbatar da cewa babu wani najasa a jiki kafin ya yi alwalar wannan farilla ce in ta fara'idul wudu farillan alwala sun kare a daidai wannan waje na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allah ya kai mu sati na gaba za mu ci gaba a babi na goma sha biyu babu sunani wudu babi na sunnonin alola Allah ya karɓa mana ya gafarta mana ya ji kan magabatanmu ya ɗora mu a kan daidai ya ba mu ikon aiki da shi ya kara mana fahimta da basira ya ba mu ladadakin wannan karatu ya ba mu ikon ɗabbaka shi a cikin ayyukanmu ma'asalam.